الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان يوم الدين على تشكين إيكونسا يومنا رانر أشرين شدة ga watan Rajab wata na bakwai a jerin watannin hijira shekara ta dubu da dari hudu da da da talatin biyar jiran manzo sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da ashirin da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da 2014 haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin sharhu sunna na imam al-barbahari allah ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na biyu. daidai sakin layi na farko inda malam yake cewa wa'alam ka sani annahu la da atun qattu haka yake a namu bugun amma akwai bugun da ke cewa wa'alam annahu la taji'u zandaqatu ka sani babu wata bid'a da za ta zo ko ka sani babu wani zindiƙanci da zai zo an ce zandaka abinda ake nufi da ita boye musulunci da bayyana eh, eh, ɓoye kafirci da bayyana da musulunci yanayin ma'anar munafurci a gurin magabata cikin sahabbai da tabi'ai to shine wanda suka zo daga baya kuma in ka baro lokacin sahabbai da tabi'ai su kuma suke cewa zandaka to saboda da babu wani salo na munafurci ko na kirkirar wani abu addini da zai zo illa min alhamaji face sai ka ga yana zuwa ne daga wajen wawayen mutane gaulaye ar-ri'a marasa tsari a rayuwa atba'i kulli la'iq mabiyan dukkan wani mai kururuwa zuwa ga fitina duk inda kaga bid'a duk inda kaga zindiƙanci daga wajen irin waɗannan ake samu shi daga mutanen da ba su da tsari sannan suke wawaye gabaye sannan kuma za ka tarda cewar kururuwa ce abin yin su a kodayaushe zuwa ga fitina a addini mana ya ci gaba da cewa ya miluna a kulle rihin za ka tarar da suna karkata da kadawa tare da dukkan guguwar da ta taso suna kan abu kaza sai ga kawai sun yi tsalle sun ba zama sun nausa wani abu suna cikin ka sai ga ko me zo yana tafiya da su faman kana haka da mala yace wanda duk ya zama irin wannan wanda ya zama a irin wannan tsari yake haka faladina lahu ka tabbatar da cewa ba shi da addini ba da addini tun mutumin za ga kawai duk guguwa da ta taso yana tafiya ana tafiya tare da shi to bai da addini Ito eh amara addini amara addini ai ba musulmi ba to za ga mutum farko an zo ana maganar cewar a ai braza braza za a canza gwamnatin ɗagutu za a ta musulunci ba tare da ya ana faɗar aya daidai da fahimta ta magabata ba ba tare da ya ana kawo hadisi na manzo ingantacce bisa fahimta ta magabata da shi manzon ba kawai daga an ruɗe daga cewar a ai za a kawo da ɗagutu za a tabbatar da tsarin Allah shin ina tsarin Allah a karatunku a bayananku a aikinku kuma da ya manzo i kawar da ɗagutun lokacinsa irin wannan salon kuka biyo ko ba shi kuka biyo ba mutum ya kasa fahimta wannan kawai daga an faɗi kalma sai ya bi ana na kwana tashi a kwana tashi sai kuma ya juye sai ya rikide sai kuma ya zama shi an ci ana nan nan kuma shi da yake faɗa ɗakutu sai kuma zuwa bashi mukami a gwamnatin ɗakutu sai ya karɓa ya riƙe ko kuma su wanda suke bin sa duk abin da ya faɗa sai su kabbara su eh ai shi zai tabbatar da shari'a da yaya to mala yake cewa wanda duka yana karkata da irin dukkan guguwar da ta taso da wasu za su zo kuma ba su ba zai tsalle ya su ya tafi su. ce ai waɗannan sun fi waɗancan karsa shi can duk sun riga sun zama wato ainihin mata kaza kaza ba su da to irin wannan wanda duka gana haka to bai da addini قال الله تبارك وتعالى ألا دا البركتين سسكا يويت مدوككية فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم yahudawa da dumma wasu wanda suke akan tsarinsu ba su saba akan abin da suke kai na gaskiya ba sai bayan da gaskiya ta zo musu sai bayan da ilimi ya zo musu na gaskiya ba su saba ba suka bar abin da yake na gaskiya sai da ilimi ya zo musu bagayen bainahu sai suka bar gaskiyar dan girman kai daga gare su hasara da kushe daga gare su suna kan turba ta addini saukakke daga Allah amma da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya zama ba dan cikin su ba ba kabilar su ba ba jama'ar su ba sai suka yi watsi da gaskiyar suka kitar karba ba dan ba su da ilimin ta ba So da ba su saba ba sai bayan da ilimin gaskiya izo musu suke da shi amma suka jefar suka yi watsi da shi suka kama san zuciya to haka mai irin wannan tafiya yake kasancewa wa qala kuma Allah maɗaukake ce wa ma tafarraqu basu rarraba ba suka zama ƙungiya ƙungiya, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum sai bayan da ilimi ya zo musu dan hassada da kushe da shishigi daga gare su wa kuma Allah madaukake ce wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu babu wanda ba su saba ba ba wanda ya saba game da littafin da Allah ya saukar ga annabawa da manzanni illallazi na otuhu face sai waɗanda aka baiwa littafin su da suka saba su ma min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji gamsassu sun zo musu amma me yasa suka batta suka kama bata me yasa suka bar wannan dalilai da hujjoji suka kama bata bagayen bainahu dan kushe da hassada da kyashi da kuma wato shishige da gare su mala ce, wahum ulama usu irin waɗanda su ake kira da miyagun malamai ga sani ga takewa ga sani ga shagala ashabu tama'i abota kwaɗayi za duniya ce a gabansu walbida da ƙirƙirarren abubuwa addini to ta haka ake gane mara addini biye wa kwashe-kwashe da kuma watsi da abin da aka sani na ilimi da gaskiya to wannan shine tushen samun gindin zama bida'a su ne tushen tabbatar zindiƙanci a ban ƙasa saboda haka <clears throat> jagororin bid'a da jagororin zindikanci ba su da tsari kuma za ka tar da su a kodon lokaci kururuwa suke zuwa ga barna da fitina a addini amma ba gyara da nagarta da abubuwan da suke tabbatattu tuna dalilai ba <clears throat> saboda inda dalili ya daban inda suka sa gaba daban mala ya ci gaba cewa wa'alam kuma ka sani أنه لا يزال الناس في fi من min الحق والسنة حقيقة was haƙiƙa mutane ba za su ba cikinsu sai ka tarar tare da su akwai wasu jama'a shine isaba ɗin min ahlil haƙƙi daga cikin ma'abota gaskiya wasu sunnati da bin sunna ta manzo sallallahu alaihi diye da lokaci ya kai da lalacewa da watsewa da fandarewa da abubuwa miyagu da ɓarna, to ba ka rasa na Allah mabiya gaskiya wanda suke kan sunar manzo sallallahu alaihi wasallam so da haka a ce ga wani lokaci kwata-kwata ya tsiraita daga su ba su ba dalilin su wanda sai dan kiyama ce ta tashi wanda ubangiji ke magana eh, cewar Eh, kamar manzo ka yake magana za ta tashi a daidai lokacin da ba sauran masu faɗa la ilaha illallah sai bayan Allah ya turo iska ta ɗauke ran dukkan mumini na ƙwarai sannan ya tashi sa ubangiji to in ba irin wannan lokacin ba da komai ya ƙare duniyar ta zo ƙarshe to ba yadda za a in dai duniya ba ta ƙare ba a ce an rasa wanda suke kan suna kwata-kwata ba su mala ya ce irin waɗannan bayan za ga Allah na shiryar da su wa yahdi bihim gairahu kuma yana shiryar da wasu a ta dalilin su da suka shirya suna wato ainihin zama dalili na shiryar wasu su shiryayyu ne kuma suna dora wasu akan shirya sannan mala ya ci gaba da cewa wa yuhi bihim sunan kuma Allah yana raya sunnonin manzo da su kuma suna tsaye akan yin abin da manzo ya tafi ba al'umma yin kuma shi yake raya sunnar shi yake sa akwai kwaya a ci gaba da yi fahimul ladina wasafahum Allah ma'a inda al-ikhtilaf su ne waɗanda Allah ya bayanin su tare da ƙarancinsu a yayin da aka samu saɓani yadda ake gane su idan saɓani ya faru za ga su inda suka sa gaba ya sha bamban da inda gama gari ayarin wato dandazon maɓannata suka nausa suka sa gaba inda suka yi su sun sha bamban da su wa qala sai Allah ya ce wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu babu waɗanda suka saba gaba da littafin da Allah ya saukar ga manzanni da annabawa kaga mutum ya jingine abin da yake shirya daga Allah ya batta illal ladina utuhu face sai waɗanda aka bai littafin su suke kuma watsi da su su bar su min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan shari'a ta zo musu baghayan bainahum saboda wato shishigi da hasara da kushe daga gare su fastathnahum sai Allah ya togace shiryayyun bayinsa daga irin wannan batan faqala sai ce fa hadallahu alladhina amanu sai Allah ya shiryar da waɗanda suka ba da gaskiya da shi limaktalafu fihi da dacewa da gaskiya akan abin da sauran bayi suka saba a game da shi saba da aka samu daga bayi akan wani abin da aka saba to su waɗannan bayi shiryayyu za ga Allah cikin ikonsa Allah ya datar da su da shiriya ba su bi abin da saura suka bi ba wallahu yahdi man shau ila siratin mustaqim haƙiƙa Allah yana shiryar da wanda ya nufa ya shirya cikin bayansa zuwa ga hanya madaidaiciya wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la tazalu isabatu min ummati wasu jama'a daga cikin al'ummata ba za su gushe ba zahirina alal haq. suna masu cin nasara akan gaskiya sirrin jayi wasunsu akan gaskiya la ya man khazalahum wanda duk ito zarta su ko yake ganin su a wulakance ba zai cutar da su ba don su ba sa damuwa da zargin mai zargi inda suna kan turba Allah hatta ya tiya amrullah har al'amarin Allah ya zo masu mutuwa su mutu ubangiji ya ikon sai tashi alƙiyama domin yin hukunci a tsakanin bayi to ma'ana tun farkon kafuwar duniya har Allah ya tashe ta ƙiyama ta kasance to za ka tar da akwai wasu jama'a da suke kasancewa akan gaskiya wanda suke nasara akan abokan saba musu ma'ana da suka kishince su za ka tar su Allah ɗora su akan su da hujjoji dalilan da suke rike da shi wa'alam mala ya ce, kuma ka sani rahimakallah Allah ya ji kanka da rahama annal ilma laysa bi kathratir riwaya shi fa ilimi mai amfani ba da yawan ruwaya ake samunsa yawan riwaya yawan hadisan da mutum ya haddace ya rike ba shi ke nuna cewar iliminsa mai amfani ba ne ina cin gajiyar karatu ba shi ke nuna ba wal kutub kuma ilimi mai amfani ba yawan littattafai ba ne don mutum ya fi kowa tarin littafi ba yana nuna shi ya fi kowa ilimi ba don mutum ya fi kowa haddace hadisai da su ba shi nuna ya fi kowa samun ilimi mai amfani ba inna mal'alimu mala ya ce haƙiƙa malami na gaskiya manittaba al-ilma shine wanda ya bi ilimin da ya ya zama yana aiki da ilimin wasu na kuma ya bi abin da ya tabbata na sunnonin manzo sallallahu alaihi wannan shine malami masani wanda iliminsa yake da amfani wa in kana qalilal ilmi wal kutubi koda yana da karancin ilimi da karancin littafai shine malami masani mai ilimi mai amfani wa man khalafa alkitaba was sunnata wanda ya saba wa littafin Allah alqur'ani ya saba wa sunnar manzo tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa huwa sahibu bid'a wannan ma abocin shi yake a addini dan bid'a ne wa in kana kathiral ilmi wal kutubi koda yana da yawan ilimi da yawan littattafai tarin ilimin ya zama aikin banza ta littafansa bai amfana masa komai ba tunda hakan ba su sa shi ya bi suna ba hakan bai sa yi watsi da bid'a ba to da haka za a iya samu mai yawan ilimi amma kuma bai amfana iliminsa mai yawan littafai amma yawan littafin bai sa ya kama turba ta kwarai ba a nan malam sai kinu cewar da ilimi da kuma malami masu amfani ma'ana ilimi mai amfani da malami mai amfani ba da yawan littafi ko tumbatsa karatun ake ganewa ba a'a daga yin aiki da abin da aka koya na ilimin na gaskiya ake gane ilimin mai amfani ake gane malami nagari nagartan malami da aiki da iliminsa ne ko da ina da ƙarancin ilimin da ƙarancin littafai watsewar malami da rashin nagartarsa daga ƙin bin ilimi ne ko da ya fi kowa karatu ko da ya fi kowa littafi shi ne abin da mala yake gamana a wannan gaba rahimaka Allah. kuma ka sani Allah ya ji kanka da rahama anna man qala fi dinillahi bi ra'ayihi duk wanda ya furta wata magana da ra'ayin kansa molanka a addinin Allah wa qiyasihi da abin da yake kwatantawa daga tunaninsa ba nassi ba magana ta magabaci na kwarai wa ta'wilihi duk wanda ya faɗi wani ba addinin Allah da karkatar da harshensa daga barin abin da yake na gaskiya min gairi hujjatin min sunna ba tare da yana da wata hujja daga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ko tsarin da manzo ya akai ba na sunna da kuma qur'ani wal jama'a ba tare da yana kan abin da jama'ar sahabban annabi suka tafi akai ba faqad qala ala allahi ma la ya'lam to ya furta ya faɗa wa Allah abin da bai da masaniyarsa ma'ana yi wa Allah ƙarya kenan wa man qala ala Allah ma la ya'lam duk kuma wanda ya faɗa wa Allah abin da bai da masaniyar yadda yake fa huwa min al mutakallifina tuna daga cikin masu kakaba wa kansu abin da yafi karfin su manzo ku an ce ga al'umma su cewa wa ma ana min al mutakallifin ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bana cikin masu tsura kansu abin da ba za su iya ba to haka kowane musulmi ya kamata ya kasance ya zama duk abin da za ka yi kana da dogaro da matsaya daga Allah da manzo kana da hujja da dalili da rikakke daga Allah ko manzo wal haqu ma jaa min indillah malaci in kada ana magana gaskiya gaskiya to shine duk abin da yazo daga Allah ita ce gaskiya was sunna abinda kuma kaji ake cewa sunna sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita ce sunnan manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi duk in ka ji ana sunna sunna ta manzo ake ita ce gangariya sunna ba ta wani sa ba din da ka ji ana gaskiya gaskiya abin da ya tabbata daga Allah shine gaskiya ba wani wannan ba wal jama'atu abin da ake nufi da jama'a da kaji ana ce ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna wal jama'a abin da ake nufi da jama'ar majtama'a alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da dukkan wani abu da sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare su haɗu a kansa to in wasu ma bayan su suka zo suka haɗa kan wannan abin to su ma jama'a ne wa ma kana alaihi ashabuhu wal jama'a eh kai na tsallake ko yake cewa fi khilafati abi bakarin ma'ana dukkan abin da sahabbai suka haɗu na manzo sallallahu alaihi wasallama a kansa shine jama'a a lokacin wato ainihin halifancin abubakar da abinda sabai suka haɗu a lokacin halifancin umar shine ce wa umara wa uthman da abinda musulmi suka haɗu a lokacin halifancin uthman sai tsaya iyana. nan sau daga lokacin da sayyidina ali ya kama jagoranci a kashe sayyidina usman daga sannan rikici shigo addinin musulunci kazamar rikici har aka kai ga wato ainihin kafirta sahabbai kisan wanda aka kashe a cikinsu a wannan lokacin kashe na Uthman kofar barna ta samu wato ainihin budewa aka zo ana ganin cewa a ai su kansu ma wato ainihin su na alin da yake halifancin wasu suke ganin cewa shi ma kafirta mu'awiyar suke ganin ya kafirta da kusulam suke ga kawai abin da ya fi a kawar da su duka a yi sabon zubi irin tunanin da ake da shi yanzu na wasu cayan ba kawar da waɗannan malaman aka duka ba duk rubaku ne cewar da su ka samu wayewar addini daga abin da suke faɗa kake tsinta ka samu wayewar addini kuma sai ka zo karɓar cewar ai su ɗin ma duk ba su da rubaku ne saboda ba su fito sun yi wato ainihin bisalo na nuna karsashi da kishi tsantsa babu dalili ba hujja ba to shine malaki ga mana anan yake cewa wato abin da ake cewa jama'a shine abin da sahabban manzon Allah tsira da amince Allah suka haɗu a kai a lokacin halifancin Abubakar da lokacin halifancin Umar da lokacin halifancin Usman lokacin halifancin Sayyidina Ali rikici ya faru haɗuwar akan gaskiya ta yi wa wasu wuya da haka ma masu halifancin da kuma wanda suke jagorancin suka ɗauki salon kashe su suka yi nasara wajen kashe Sayyidina Ali ba su yi nasara wajen kashe na muawiya ba ƙarshe kuma bin ya ci gaba tafiya a haka a wannan salo wa man iqtasara ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ma kana alaihi ashabuhu haƙiƙa wanda ya taƙaita a kan sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai kama waninta ba ita kawai ya rike wa ma alaihi ashabu wanda duk i takaita akan abin da sahabban manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata gare su kasance akai wal jama'a i tabbata akan wannan jama'a ta sahabbai da tabi'ai i akan abin da suke kai na kyautatawa bai bar wannan hanya ba falaja ala ahlil bida'i to zai yi rinjaye da nasara akan ma'abota bid'a kulliha kowace irin bid'a da kasance in dai mutum yana rike da alkur'ani da hadisi bisa fahimtar sahabbai abinda manzo ya tafi bar al'umma a kai yake to duk wani dan bida duk burin kasa duk irin dan bida su an kakara da shi za ka yi nasara a kansa da wannan abin da kake kai na sunna da qur'ani bisa fahimtar magabata na kwarai wastaraha badanahu badanuhu kuma wanda yake kan irin wannan tsarin da turbar gangar jikinsa ma za ta huta dan ba za ka sa kanka ibada da ba ta da asali ba ka zo kana dukan kirji kana tsalle kana juyi kana gumi da sunan kana ambatan Allah ko kana rangaji ka daga ka koma ka kai kanka kamar wanda zai ruku ka dago ka tashi tsaye ka sake koma ka juya kamar wato yanayin na masu gada ko tafa-tafa to jikinka zai huta daga irin wannan ba za ka gajjar da jikinka da abin da ba shi ba to sannan ya ci gaba da cewa wa sallima lahu dinu wanda kuma yake akan wannan tsari na bin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata na kwarai to addinin sa ma zai kubuta dan ba zai bi wato kowace irin kururuwa ba zai bi kowane irin yaye yaye ba zai tabbata akan abin da ta ce in sha Allah in Allah ya so shi da tabbata akan shari'a ba zai ba hanyar da ba ta shari'a ba da anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam قال saboda manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce sataftariqu ummati al'umma ta za ta karkasu har zuwa kashi saba'in da uku da manzo ya ce yahudawa sun kasu gida saba'in da ɗaya kiristoci sun kasu gida saba'in da biyu al'ummarsa kuma za su kasu gida saba'in da uku ice babu wata kubutacciyar jama'a a cikin kashi-kashi ɗaya-ɗaya har saba'in da uku nan sai jama'ar da suke kan abin da yake kai shi da sahabbansa to shine sai malai yake ga mana cewa wannan hadisin a ciki wa bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji minha manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi bayanin kungiyar da ke kubuta daga cikin waɗannan jama'a jama'a da suka kasu gida 73 faqala sai manzo yace kubutacciyar jama'a ma kuntu ana alaihi yauma wa ashabi su ne wanda suke kan abin da nake kansa a yau ni da sahabbaina fahada huwa shifa'u wannan ita ce waraka wal bayanu kuma ita ce bayani na gaskiya wal amrul wabe ita ce al'amarin da yake fayyatacce bayyananne wal manarul mustaniru kuma ita ce wato anin kamar ka ce wata hasumiya wacce take ɗauke da haske mai haskakawa ma'ana kai ka rike wato kambin shirya wanda ke ɗauke da hasken da ike haskawa wani ma da zai rabo ka isa mu shirya wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce iyyakum wat ta'ammuqu wat ta'ammuqa iyyakum amuka na hane ku da shishigi wa iyyakum wattanattu'a kuma na hane ku da dora wa kanku abinda ba za ku iya ba wa alaikum bidinikum al-atiq na umarce ku da rike tsohon abin da kuka sani na addinin ku na gaskiya daga manzo to wannan hadisin mala ya soka kasa mai ta'aliki yayi bayani akai yake cewa akhrajahu ad-darimi mawqufan an ibn mas'ud imam darimi ya rawaice shi yana mai takaita bayaninsa akan abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya da shi wa kaza tabarani imam tabarani ma ya rawaice shi fil kabir kilahuma an abi kilaba da ruwayar shi darimi da ruwayar tabarani duka daga abi kilaba an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya da shi wa qala al-haythami imam al-haythami yace fil majma'i cikin littafin sa majma'i zawaid rawahu at-tabarani fil kabir imam at-tabarani ya rawaito wannan hadisi a cikin al-kabir nasa wa abu qilaba sai ya ƙara cewa shi abu qilaba da yake cewa daga abdullahi dan mas'ud lam yasma min ibn mas'ud magana ta gaskiya bai ji hadisi daga abdullahi dan masu so da haka akwai rashin tabbaci na wannan hadisi amma ko da shi ko ba shi dalilai na shari'a ingantattu sun tabbatar da manzo ya hana shi shige addini ai ya ce iyakum wal guluwa fittin wannan ya tabbata na hane ku da shi shige addini so da haka wannan shine abinda. a wannan gaba mala ya kare mu da ita cewar duk inda ka ji bida'a da munafurci to za ka tarar asalinsa yana zuwa daga mutanen da ba su da tsari kuma waɗanda suke wato wawaye sannan kuma ya gaya mana cewa ba wani lokaci da zai zamanto ya tsiraita daga samun nagartattun bayi da suke kan alƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar sahabbai ya kuma gaya mana in kana neman ilimi mai amfani yadda ake gane shi zaka ga wanda yake da ilimin yana aiki da ilimin bisa fahimta ta magabata kada ka kiyasta ko kada ka gane ko kai ma'auni na ilimi mai amfani da yawan littafi ko yawan haddace hadisi ko yawan hadda ƙur'ani don inda a ce yawan hadda ƙur'ani ko kuma zama gangaren a cikinsa shi yake sa mutum ya zama shiryayye to da najeriya ba ta yawaita mahaddata alƙur'ani da suka zama wa al'umma matsala ba ga haddata alkur'ani amma kuma mutum ana ba shi kuɗi ya karanta alƙur'ani ya rika cillawa baya ko kuma ya rubuta alƙur'anin da jini ko kuma ya bada alƙur'anin a je a sa a ƙasan fulo a kwanta saboda a cimma wata biyan bukata to wannan duk rashin sanin ƙur'anin ne da aiki da shi saboda haka ana gane mai ilimi mai amfani da aiki da abin da ya sani da kuma fahimta su fahimta irin ta magabata sannan kuma a ƙarshe ya ƙare mana da cewa to duk ma dai yadda aka kai da samun karkasuwar maɓannata batattu to za ka tarar da waɗanda suke shiryayyu su da wanda suke kan abin da manzo ya rayu a kai shi da sahab ko ita ce mahaska da mala ya haska da mutum ya rike a kowane lokaci samu kansa to duk sanda ya ji wani mai kururuwa ko kira to zai tsaya tsam ya kalli shi mai kira ya ga me yake faɗa alƙur'ani na bisa fahimtar magabata hadisan manzo ne ingantattu bisa fahimtar magabata to ya samu abin kamawa shin bawan Allah nan da yake wannan bayanan yana aiki da abin da yake faɗa ko baya yi in ba ya yi to shi ya aiki da abin da ya ci. nasa na gaskiya ya bar shi da batansa ta kaucewarsa idan kuma a ya ga cewar ba mai aiki da karatu bane kuma abubuwan da yake faɗa ma sun saba da alkur'ani bisa fahimtar magabata ko sun saba da sunan manzo ingantacciya bisa fahimtar magabata to ya san wannan ba abin kama ba ne, ba abin bi bane to wannan kamar wata matashiya ce wata wato ainihin formula ce wata wato ainihin wuƙar gindi ce mala yake gaya mun ta za ka kubuta daga fadawa hannun yan bid'a ko zindiƙai ka kuma dace da tabbata a ƙarƙashin mabiya sunna da hadisai da kuma wato ainihin alkur'ani bisa fahimta magabata na kwarai wannan shine abin da ya saba ka yau abin da muka dace Allah ya ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure kotun da ban harshe Allah ya yi wa alaikum salam daga wajen karatun na da za mu iya ɗaukan hoto na kyamara mu ajiye a gidajenmu irin kamar kwawo wani aiki haka mu roka mu aji ne kawai fasuna da mutum da son ra'ayi shi a cikin hoton sa ajiye a gida dangane da na jira ina jin malamai suna cewa mala'iku ko na rahama ba sa shiga gida daga hoto mana ya gaskiyar magana ya tabbata a hadisi ingantacce da imam al-bukhari ya rawace shi ban manta ma muslim ma ya rawace shi ya ma rawace shi saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya shigo gidansa sai ya ga aisha ta sa masa labule a ƙofa mai ɗauke da hotuna sai ya fincike wannan labule ya ɓata ransa ganin ya fincike ya ɓata ransa sai aisha ta ce na tuba mai kuma na yi sai ce haba aisha baki san duk inda hoto yake da kare mala'iku na rahama ba sa zuwa wannan guri ba wannan yasa sai aisha ta ce to na tuba ba zan ƙara ba sai ta karɓi wannan labule sai ta tsatsaga shi yadda ya tashi daga hoto cikakke sai ka tarar da kafa a wancan tsagin hannu a wancan tsagin kai a wancan tsagin kaga a ka hoton sai ta yi riga fulo da su cewar ta dai amfana da shi kyallan labulan amma ba ta salon da ike ba a da duba da an fitar da hoton daga siffarsa daga surarsa ta hoto an tsitsin kashi an ɗaiɗe da shi sannan kuma an sa shi ne gafilan da za a rika takawa ko a kwanta ma'ana dai ba ɗauki wannan abin da wata kima ko daraja ba saboda ƙaddara hoto da abin da ya shafi wani mutum mutumi shine a kwana a tashi yake zama dalilin bautar wani Allah kuma idan aka ajiye shi ana ganin kimarsa to zai sa arka ba shi daraja da tsarkake shi a rai da jin girmansa to idan muka kalli hoton da yake jikin labule kai kanka ka san ba mutum mutumi bane da ake yi kamar yadda za a zo a samu ƙasa a gina mutum ko hoto ne hoto ne ko da za ka ce eh, a lokacin ai ba kyamara to ka ɗauke shi ma zane ne a jikin wato wannan labule wanda in ka kalli masu artist da ake da su yanzu in suka yi maka artist ɗin abu za ka ce wallahi hoto ne aka ɗauko aka goga aka aka ɗora ko kawai wato ƙwarewa ce da gogewa a fagen aka sanya wa wato kyamara irin abin da hannu ike zanawa take yi sai dai bambancin salon aiwatarwa za a zuba mata inki inki din da wadda wadda sauransu a sa wato kemikal din da a sa kuma wato anin karafunan da abu kaza in yi haɗu da kaza zai bada abin da mai zanawa da hannu yake zana kuma ita ma ba ta kanta ba sai da mai hannun ya mata dabarun da za ta ko to duka da hoton da aka ɗauka da kyamara da zanen da aka zana da hannu duka a musulunci sunansu sura in aka yi su sunansu sura wanda aka zana don an ce da shi rasin zane baya nuna cewar ba za a ce hoton kaza ba ne don yanzu duk inda aka zana hoton gwamna a cikin masu zane-zanen da ake da su a gefen titina cewa za ka yi ga hoton gwamna ko haka in aka ɗauko mai kyamara ya ɗauki hoton gwamna aka sa a bana aka yi aina waye aka ce za ka ga hoton gwamna to shi ya sa malam bin bas allah ji kansu da rahama dalla bin abdulaziz bin bas yake cewa shi dai abin da ya sani manzo ya ce hoto duk abin da ya amsa sunan hoto ya shiga hukuncin da manzo ya faɗa wanda duk ya ce abin da aka kira shi da hoto bai shiga ciki ba saboda ba da hannu aka zana ba da kyamara aka ɗauka ya ce shi za mu buƙaci izo da dalilin da ya fitan mana da na kyamara amma ba mu za tafi neman dalilin da ya ce an halatta masa na kyamara shi da yake so ya ce na kyamara ya fita daga ciki shi zai zo da dalilin da ya fitar da shi ko ya sa masa wani sunan da ba sunan hoto ba so da haka hukuncin iri ɗaya ne kuma ɗauka ka sa a gida ko ka sa a ofis ko ka sa a ma'aikata da sunan a wannan ai abokan aiki ne a wannan ai abokan karatu ne akwai masu cewa idan tarihi waɗanda aka yi karatu da su a iya ɗauka ba aya ba hadisi da na makaranta da na gurin aiki da na kai kaɗai kanka da na iyalai duka hukuncin iri ɗaya ne in dai ka ajiye su a inda ka ajiye ka kwana sanin cewa ba ka gayyatar mala'ikun rahama a wannan guri shi sa galibi za ga masu rukuya don raba mutane da aljanun da suka addabe su in suka zo sukan ce a kau da hoto kafin su fara karatun da za su don kada su wato mala'iku su kawo ɗauki don fata ta kashe ɗarin da suka addaba wanda suka addaba su kasa karasowa gurin saboda hoto saboda haka hoto in banda na uzuri wanda yake na larura musulunci bai yadda da hoto na larura fasfar da ake za a tafi aikin hajji da shi ake tantance dan najeriya daga dan kamuru dan togo daga dan ghana dan ghana daga dan nijar kada wani ya laifi a goga wani kada wani a tsinci gawarsa a rasa sanin na wani ƙasa ne ka gane inda hoton aka aje aka ce mai wannan hoton Allah ya mara rasuwa aka nuna a talabijin ko aka nuna a jaridu ko aka waye za a iya fahimtar cewa eh wani dan ƙasa kaza ne Allah ya rasu iyalansa za su sani su san hukuncin da ya kamata na cin masu gado su gado ta kaba su ta kaba waye da waye da sauransu a aiwatar da abubuwa na shari'a a'a hoto ne a jikin fasfot Eh, passport kai a jikin id card a tantance ma'aikaci ko da ya yi dare a matsayin ya yi night na aikin da ike in ya tunkaro gida to in jami'an tsaro da suke bincike na maɓannata da kuma wato tsaro a ƙasa suka gan shi nuna musu za su san eh, wannan ma'aikaci ne kuma muna da masaniyar guri kaza suna aiki cikin dare tasowa daga wajen aiki a bashi kuma ya wuce ba matsala sabanin bai da wannan sai bayan an tuhume shi an gudanar da bincike gaskiya ta gaskiya sannan a saki shi lokacin ya jiga ta ya wulakanta to wannan larura ne shari'a ta yadda a yi a ka zo aka ce ka mallaki mota sai ka yi lasin a lasin ɗin dan a san naka ne ba na wani ka ɗauko ba sai an sa hoton to wannan dai ya zama larura a'a za a yi maka wato tiyata a asibiti suka ce to gaskiya abin da zai sauƙaƙa mana mu san daidai inda gabar ta ciwon ka take kan mu zo mu yanka ka ko ta ina mu datsi inda ciwon yake mu yanka mai aikin cikin sauƙi sai mun ɗau hoto za mu iya gano aka ɗau hoton ka a gano ga inda ciwo iki ga kuma yanayin ciwo sai ga ciwo eh zai yi ma aiki to wannan hoton da aka ɗauka aka ba ka to da shi gida larura ce ba hoton ajiya bane ba hoton kuma a rika kaddara shi ana ta wato anin kaddara girmama shi bane to wannan ba laifi a shirya amma in hoto fita daga waɗannan abubuwan walau suka ce magana ta gaske ba aya ba hadisi ba dalili na kwarai daga magabata na kwarai da suke goyon bayan su eh wannan shi mutum da ya dauka kuma ya tattara su ya fayil din sai ya je sa guri ko kuma da ya yaga su mutum ya kamata ni dai na kone ne jika ya daina na kona ne wanda ya iya yin haka ba laifi wanda ya ji ba zai iya haka ba ya tattara ya ajiye to abin da ake gudu wasu lokutan in kai ba kai ba masu biyo baya saboda ana gaya mana cewar mutanen annabi nuhu da wato ainihin suka kama bautar eh, da suke cewa wala tazarunna wattan wala suwa'an wala yagusa wa ya'uqa wa nasra to waɗannan aka ce asalin bayi ne na ƙwarai akai mabiya Allah amma da suka mutu sai aka rika yin hotonsu ko ka ce mutum mutuminsu cewar kada a manta da su don ambatansu da tunawa da shi a kwana a tashi masu ilimin addini na kwarai da suke tare da su da suka kau jahilci kuma zo ya katutu aka rasa malamai na kwarai kaddara wannan mutum mutumi da ake sai kuma ka koma bautarsu lokacin da annabi nuhu ya zo shine suke cewa kada ku kuskura ku bar waddu kakku bar suwa kakku bar ya gotha kakku bar nasara ku rike su da kyau haka suke wato anin yi wa kansu juna wasici da haka A kan wannan annabi nuhu ya tafa fituka da raba jama'a da wannan abu haka mu ma yanzu muka samu kan a ciki aka ce ai dogon yaro sun yi wuta sun yi rana a yaƙe-yaƙen Najeriya sau da aka mata a yi mutum su aka yi a ƙata sakwaya ganin ido na ta taɓa ganin ana fareti awoyi a tsaye a gindin gunkin dogon yaro wani yana cikin yi in tsewa ta tsewa za ga youtube mutum ya faɗi a kinkime shi a asibiti da shi ba sallah yake ba ba karatun qur'ani ba ba hadisin manzo yake karanta fareti yake wa gunkin dogon yaro to yanzu haka har yanzu gunkin nan ban yi zaton an cire shi ba daga waje ina da za ka je ka ce za a kau da shi za ka ga yadda za a yi maka za ka ga abin da zai faru da ka to haka abubuwa suke kasance abu daga kaɗan daga kaɗan daga arena arena ike girma ya zama wani abu haka yake faru ka ga sa shi ake a kirji a sa shi a key holder a sa shi a mota a sa shi a gida to kaga ana jin cewar ba za a iya eh, a kwarai kuwa bai kamata mutum ya hau wannan motar bai sa sai ka nemo ta kawo shi zai ba su kariya haka yake hmm. haka wani bawan Allah da makara da shi a rijiyar lemu tsoho ne tun san ke ko da karatu a masallacin su da ke koyarwa shi bai da bakin gashi a jiki ya tsufa amma yana da kokarin zuwa makaranta to gidan da yake sitrum ne haka yake zaune a ciki mai gidan kuma da iyalinsa da ‘yan uwa suna can ciki to sai wata ran mai gidan ya tafiya to su kuma ‘yan uwan mai gidan sun sa wannan hoton ƙato a ƙofar gidan sai ‘yan fashi suka zo suka kwankwasa ƙofa ta shi wannan tsohon yace su waye sai suka dora mu ashirin ce me zafi me na zagi a ciki da shi ya tsufa ba tsoro irin wani tsofaffin suka ce buɗe sai ta ba sai kun yi zaki ba kama sakata sakatar sakatar i bude suka shigo mu je ka mu gurin alhaji ya ce alhaji ai baya gari wani ba ban san inda yake ba ko a cikin gidan ya din da ku gani dinnan nan ne gurin da nake suka ce to baba ba ruwanka suka sake nausawa suka yi suka doki kofar gidan ɗan uwansa da yake ciki ƙarin mai gidan suka ce ya buɗe zai taurin kai wannan baban yake cewa da shi buɗe tare ake da ni dai bai buɗe ba don ya ji dukan ƙofar ba na hankali ba ne kuma shi wannan baban bai taɓe musu haka da suka ga dai yanawa wani ya ja da baya da ki ƙofar ya ɓasge ginin ta faɗa ciki suka same shi cewa zai musu taurin kai ya taba shi babban ya ce ka a shi ya ci albarkacin wannan baban tun da bai musu taurin kai ba shi wannan tsohon suka gama bincike bincikensu ina kuɗi ina gwalagwale kace to mai gidan ba nan matarsa ma bata suka daidai babin da suka ɗiba suka tafi to bayan sun tafi ne wannan tsohon ya tattara su waɗannan samarin na gidan ‘yan uwan mai gidan yace kun kun zo kun sa mana wannan hoton bai mana rana ba da zai rana yau yau ya kamata ya mana rana amma kun ga abin da ya fa ka ce kai baba kana nan dai har yanzu aka fa akan abin da kake kai to haka abubuwa su ya lauko sula wannan game da lokacin da wannan guguwar za ta zo wannan lokacin shine zai zo a ƙarshe kenan iskar da take tafiya da ran muminai ba eh. Eh, idan ta zo dama duk wani mai imani mai kalmar shahada wanda yake kan kuwar manzo iya su za ta ɗauki rayukan su iska sai zama sai sauran ashiraran mutane wanda kwata-kwata ba Allah a gaban su to a su ne Allah zai tashi alƙiyama eh. musulunci ta ce ya ce musulunci ya ce shi ne nake ji wani malami a guji mai ciwo kamar min al min ka guji mai cutar ta irin yanayin gudunka daga zaki shi ne aka ake mai tambaya cewa to yanayin mu ne yanzu wasu jihohi suna kafa irin dokan sai an je an yi test tsakanin namiji da namiji kafin su yi aure mana ya yake gani wannan yanayi kenan ya dace gidan ce ba dacewa ba ne ma wajibi na musulunci a ji a yi wannan fahimtar sa ce fahimtar sa ce da da ya kawo wannan kuma sai ya goya da ɗaya hadisi da yake cewa la adwa wala tiyara wal ainu ka gane a tsarin addinin musulunci ba a so ka ɗauki wani ɓangare ba ka ɗauki wani ɓangare Shi shine fiqihun addini idan da maganganu da suke kamar ba za su haɗu su tafi ba in dai da mahanga ta shari'a ta haɗa su to sai ka ɗauko su kai aiki da su fahimta ka ta zama ƙwari mai inganci manzo ne yake cewa la a musulunci ba cewa dan na raɓuwa na na samu ciwo Zama na da mai ciwo kaza yasa nake ciwo musulunci bai da wannan saboda asalin cuta Allah ne yake jarraba bayi da ita ka gane wannan hadisin kuma da yake cewa kai nesa da kuturu yanayin nisan ka da zaki to shine malamai suke cewa in ka ɗauko wannan hadisin ka dauko wannan yadda zaka fahimce su shine kada kai da malmali da mai cutar da ake iya ɗauka da malmali na ƙarshe kada kuma in ta kama kai hulɗa da shi in cuta ta same ka kada ka kuskura ka ce saboda ka zauna kusa da shi ka same ta shi ne kayi aiki da hadisan duka saboda an samu kai a lokacin da mutum zai zamanto yana da uban da ya haife shi yana da kuturta baka isa ka yakice kanka daga mahaifinka ba ba za ka iya tafiya ka bar shi ba ka zauna ka yi jiyarsa iya rayuwar da zai ina cikin kuturta in ta kama ma zai mutu ya mutu da ita amma kai da kake ɗansa kai jiyarsa kuma Allah bai ɗura ma haka kuma gare shi da a ce zama kusa da shi zai sa kai ciwon da kai wani kuma ba a san wani da kuturta a danginsa ba ko bai taɓa zama da mai kuturta ba amma Allah ya sauka mu da kuturta to wani ake so ka sa a ranka cewar shi asalin ita asalin cuta ba ta samun bawa sai da hukuntawa ta ubangiji ko da mai irin wannan ciwon a danginsa ko babu ko ya mu'amala da mai wannan ciwon ko bai ba to shi ne imani na gaske sannan za ka rika kaf kaf da taka tsantsan ɗin masu cuta da za a iya ɗauka amma da za ka same ta ba za ka ci saboda su ba ne ka fahimta ko mu to ya likita zai yi shi da yake maganin cututtuka wanda mai irin ciwo ne bai zuwa masa sa wannan abin da ake sawa na hanci ai dai yana shaƙar iska ko to ita cuta ta cike shiga ta tashi daga iska ka shaƙa ta tafi ta je ta same ka ka isa ka hana ta tabi iskar da za ka shaƙa za ka iya hana a je ka gama aikin likitancin ka taso ka cire wannan mayanin da kake sa a hancin kaɗan da ka taho gari su marasa lafiya da ke cikin gari wanda iska take ɗauko ƙwayan cutar ba za ka iya shaƙa ba yanzu to haka yake faru da ma aka ce a guje su ai akwai likitocin su anan dole to sai ka tar da haka abubuwan su to wannan ake so ba ya kasance shi matsalar da ke faruwa in ka ce sai duk wanda zai aure sai ya yi test to za ka sa mutane cikin tsaka mai wuya akwai ariyoyin da su suke iya yi barna tarin jayi nagarta kuma ko su ɗin inda za su bar abin a rufe su ya fi zama musu masla bincike ya tabbatar zaton da ake yi na x cutar mazinata ce da 'yan luwaɗi ba haka ba ba haka ba saboda an samu masu cutar x ba sa zina ba sa luwaɗi akwai dai yawaicin faruwarta da ƙazantuwarta a tare da wanda suke luwaɗi da zina amma baya nuna duk wanda ya same ta ta dalilin wannan ya same ka fahimta ko to idan haka ne idan aka zo aka auna wanda bai zina ba bai luwaɗi ba kuma aka da shi na da x za ka iya goge wa mutane cewar ba zina yake ba luwaɗi ke ya za su kalle shi za su faɗa zace-zace muyagun zato saboda ban yi zaton an yi wata shida mai kyau ba akwai ban allah da ya zo yake gaya min wata baiwar allah ta je an auna ta an ce tana da x kuma ita a iya saninta tun ƙuruciyarta har zuwa yanzu da take da 'ya'ya manya ba ta taɓa zina ba kuma mijinta take ta da shi ba mazinaci ba ne kishiyoyinta ba mazinata ba ne ta ce yadda take jin za ta irin tsewa a kanta za ta 'irin tsewa a kan waɗannan ba mazinata ba ne saboda ba yadda za ka zauna da mai wannan baka fahimci haka ba tare da shi tsawon shekaru ana ganewa to ba wani abu na alamu da za ka iya riƙewa a matsayin kai tuhuma ma ga su saboda su ƙwayoyin cutar da suke faɗa da garkuwar jiki da yake sa ake cewa wane yana da x dalilan su Allah yawa da su likitoci ma ba su gama sanin su da in ka je kana da ciwon TB aka auna ka x za a gani x za a gani kensa in ta tsananta a jiki wacce wacce za ka tarar ba za ta yi maka miki ba ko ɗaya a waje amma tana cinka a ciki kuma su sinadaran da suke baka kariya a jiki ita su take illata su take raunatawa in aka auna ka x za a gani kuma su suna cewa ba ta da magani shi kuma zo yana cewa babu cutar da ba ta da magani sai mutuwa sai tsufa ko to kaga musulmi na da waɗannan abubuwan ya kamata ya rika kallon abubuwa daban da yadda sauran jama'a suke kallon su ciwo nawa ake zuwa asibiti ba a samu maganin sa ba a fito wajen asibiti a same shi nawa ne saboda Allah ya ba da ilimin cututtuka a hannun bayansa daban-daban wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani kuma in ka dace da mai maganin sai ka warke shi ne abin da ke gaya maka yanzu akwai wa Allah da na sani a nan unguwar take da aka gwana aka ce tana da x din kishiyarta ta tashi hankali dole sai da aka rabu da ita an sake ta su an gwada ba su da ita amma ita tana da ita kuma ita ma an tabbatar ba mazinaciya ba ce to tun ba ta iya tashi ta kanta wani abu saboda damuwar da ta shiga daga wannan magana da aka gaya mata to yanzu an sami maganin gargajiya yana bata abin duk da take kasa yi da yanzu tana iya yanzu za ta tashi ta tafiya ta tewa wasu abubuwa na girke girken ta tewa waye sauki ya samu ta haka wasu abubuwan su shi yasa yadda ake kallon abubuwa a karance a addinance yanzu ba muka gama karanta ko cewar wanda yake riko da sanna da abin da ya tabbata na wahayi shi fa ne yake samun mafita da kubuta a duk abin da ya taso amma in ka ɗora mutane akan wannan test test test test test ah to a yanzu ma ana magana cewa aka duba aka ga cewa group din jinin ka kaza ne group din jinin wancan kaza ne in kuka haɗu za ku haifi 'ya'ya sikila shi ma ba za a auren ba to matsalar da ke faruwa shi ubangiji sai ya jefa kaunar a zuciyar wannan ba wanda yake so a duniyar nan sai ita kuma an yi wannan awon an ce sun haɗu za su haifi sikila to wani ba sikila ban akwai abin da ya fi sikila sai dai su hau zai auri wannan mata sai dai baya san kun ba yadda Allah bai iya ba sai su yi auren kuma su haihu ba sikila a ciki ko haka yake kakan mana wani abu kina ya aure to ina jin koma wata ma matar da kai ba da sai sai ya sake ta sai ya zo mai dan ni da ma san ba shi da mata ba yin ga wani lokacin ya ɗauki tsawon lokaci kuma ga shi bai daɗe da yin aure ba haka ko a majalisa ko wannan da ya sai daga baya da yake muna magana da shi sosai sai ke gaya mun cewa shi fa mace sa ba sirrin eh. wani ya yi ɓoye masa aka yi ashe tana da aljanu sannan kuma tana da sikila da haka ya rabu da ita ko ina zai yanzu ko wata biyu shi ne dalilin da ya sa ka rabu da ita ce duk bayanan da zan kawo masa wallahi na kawo masa abu zai da amma ake da yanzu ni ba karfi ne da ni ba kaza da kaza da kaza a aka ce wai ko arziki ne da kai ka yi ya a aka saurara duk na mai bayani wallahi zai ka ba irin bayanin da kuma a gare ne nan sai yanzu ga yana haka yake ba mata to matsalar da ke faruwa shi ubangiji in ya fuskanci kana gudun wani iko nasa da ya hukunta wa wani sai ya bakka sai ya ga wacce aka je aka tarar babu sikila a je mace ce ita auna za ba x ba sikila a tare da ita ba shuga a je ba kyansa duk wani ciwo mai hadari a auna ba ta da shi a ba ta ma wato anin certificate din wacce tafi kowa lafiya a duniya sai ya aure ta aljani zai zo ya sarkafe ta ko ai aljani suna nan ba fa su shiga su kai ba ko sai ya aure ta sai ta haifo masa ɗa mai sikila saboda shi wasu abin ma da ake gada din na gadan akwai abin da a cikin jinin naka akwai samfurinsa amma kai ba kai ba a cikin iyayenka kakannin da shekara ɗari aka ko sama da haka a ciki mai wannan matsalar ike ciki kuma akwai shi a irin sinadarin jininka amma ba za a sami mai ba sai a cikin ƴaƴanka ko a jikokinka haka Allah yake sa. nan nan nan kusa da zunnurai ne a ko ta yarinya da muke korwa a nan makaranta yalina take koda tana mamakin sarƙafewa harshen wani ikon Allah sai na tafi na biyo ta gurin sai kai yarinyar ta fito daga gida tana maganar waye ya koro mata dan akuyanta sai na ji harshen a naɗe fiye da na wannan yarinyar kuma ita ce mahaifiyar babanta ko babanta bai da wannan matsalar shi daga can ta ɗauko alaikun yanzu haka iyalina da muka je ziyara bangaren danginta kiran wasu aka kai ku zo ku ga wanda bai san inna ba kakar su yaran nan baban mahaifiyarsu izo ya ga wannan yarinyar wanda bai san ta bai zo ya ga wannan sai dai wannan a ce ta fi ta yarinta ita kuma wacan tsohuwa ta mutu amma duk wanda ya ga wannan in dai bai san ta ba to ita ce haka Allah yake tsarinsa to waɗannan tsare-tsaren ba za ka iya kawar da su shi yasa akwai cututtukan da Allah yake karɓar bayansa da su ko yake ragar lafiyarsu da su kaga kensa kaga asma kaga tb kaga sikila kaga suga ka ne? hypertension ko duka waɗannan wani tsari ne na ubangiji tunda har yanzu likitoci ba su iya samar da yadda za a daina hypertension ba kwata-kwata ba su isa ba ba su iya samar da yadda za a daina sikila ba kwata-kwata ana nan za a ci gaba da haihuwar masu to ka taɓa yin mutumin da ba tunani <laughs> ai babu shi <laughs> kuma dalilan da suke sa kai tunanin da zai tashi hankalinka ya haifar maka da shi ai ba ka kake kawo shi ba yanzu baiwar Allah da na sani a rijiyar lemo ɗaliba ta ce babanta ɗalibi na ne ni ne sanadiyar aurenta uban ya zo ya ce da Allah ni nake mu'amala da ɗalibai yarinyarsa ta isa aure baya son ya danka ta hannun wanda ba ta ci gaba da samun ci gaban karatunta ko kuma wayar da ita a addini ba in na ga wanda na ba da shi a kai shi ya ganta na kai masa wani ya ganta aka zo aka shirya da za a auren aka yi lafiyar talau dumurmur kai ba za ka ce ya talaka ba ce ba amma bayan an yi auren ba daɗewa sai mahaifiyarta ta haihu sai jini ki tsayawa ta rasu a daidai lokacin ita ma ta haihu bai fi da satuttuka ba ita yarinyar sai aka ɗauko ƙanwarta ɗin nan da babata ta mutu ta bari sai aka ce to haɗa ki shayar da taki yar da ƙanwar nono ina jin bai fi sati ba sai ita ƴar da aka haifa ƙanwar ta ita ma sai ta rasu sai bakin ciki ya goyu akan wacce na rasa babar ta yanzu kuma ta rasa ta jaririya ina jin dududu bai fice sati biyu shi ma tsakani ba ta yar da ta haifa sai ta mutu ta isa ta kawo kanta waɗannan mutuwa? ta isa ta cire kanta tunanin waɗannan abubuwan da suka faru da haka da aka je aka auna ta aka ɗau hoton zuciyarta ta kumbura ta yi tun ita ma bata ɗau lokaci ba ta tafi to shi abin da yake sa tunanin ba kai kake kawo shi ba sai dai a kare ka da abubuwan da za su iya sassauta maka tunani su ko ba ka da abin da ya wuce Allah ce annabi ya ce ya tsara komai kan ku zo duniya abin da za ka ci iya kwanakin da za ka yi ko za ka rayu mai binsa ko kuma watsatse mara binsa to haka ayyukan da za ka aikata duka an rubuta to me ya sabo a ciki dai abin da shari'a ta nuna maka in za a yi aure ai manzo ya kawo wahayi ce, da fazfar za ta dini ko idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu can ma da yace fazfar bi zati dini sai yace wal khuluqi aw tarwa shi ya bada abin da ake gani a tsaurin mace eh dalilai sun zo cewar idan ka auri mace ka tarar da ita tana da kuturta ka iya rabuwa da ita idan ka auri mace ka tarar da ita tsiraicinta wani nama ya zo ya toka da ba za ka iya samun biyan bukatar sha'awa ba kai kuma ka idan ka samu kamiya daga fadawa zina za ka iya haƙura da ita ka auri wata akwai cututtuka irin waɗannan da ba yadda ka iya da mishi amma yanzu haka kafin in shigo nan karatun akwai ban Allah da matarsa aljanu suka uzura mata in na je mata karatu ma ban ɗaki take shiga ta sa sakata ba za ta ji karatun ba amma yanzu ta warke su mulkalau ta ma haihu idan ka je ka tar da ta ci kuma rigas in ta saki rigan ma wuya riga haka za ga ya koma saboda ci babasta da babanta sai sun haɗu kafin su ɓamɓare ta ba su iya amma aka karata alƙur'anin shaidanin ƙur'ani ya make su ko ita kaɗai za ga ta saki jiki ta faɗi sharaf ta saki wuyar rigar tasa kuma ta dawo haicinsa tana kallon mutane mai ya faru ba ta san abin da ta yi ba in ka ce saboda tana da wannan ba za ka zana da ita ba ta ya za sai ka rabu da ita kuma sai a jarrabu babanka da shi ko kanwarka da shi shi ne kawai Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu